amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya ta tabbata ga allah uwaye gagara misali sarkin nan mai iko mai komai mai kowa wanda ikonsa da buwayen sai bamu wannan safiya ta juma'a safiya mai albarka a cikin watan safar muna gode ma sarkin nan da ya ba mu musulunci kuma ya yi mu muna musulmai ya allah mun roke ka ka kara tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ubangijin allah ka ba mu gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana karya ka ba mu ikon nisanta da ita ya allah ka ɗora mu kan addini madaidaiciya addini wadda take tafarki ne na sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa yau zan tutuka na ba su da yawa magana ne mai dan muhimmanci kaɗan kuma wanda yake ina bukatan mu tattauna a kai sunan karatunmu na yau waye cecenta a bashi a yaya aure waye cecenci a bashi ɗiya ya aure wane ne namijin da ya deserve mu bashi mata yau shine maudu'inmu mu bayan allah hadisi ya tabbatar mana karara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana tunki hulmara ali arba ya ce za ka iya auren mace a kan ababa guda hudu farko ya ce limaliha mai kudi wa jamaliha domin kyanta wa hasabiha domin gidan da ta fito zira'an da ta fito ciki wa ha domin addininta wanga hadisi zai iya divert kuma ya je wurin namiji mace za ta iya auren namiji domin arzikin shi ba haramun ba ne za ta iya auren namiji domin kyan shi ba haramun ba ne za ta iya auren namiji domin nasaban shi zira'an da ya fito ciki gidan shi dan wane ne jikan wane sannan za ta iya auren namiji domin addinin shi amma dukkanin ga annabi ya ce fadifar bi zati din ya ce ka auri ma'abociyin addini ke ma ki auri ma'abucin addini ta haka wa ya kamata mu doki da mu ba jama'a wannan magana na na yau magana ne mai muhimmanci kuma magana ne na jan hankula ba kawai kawai kawai kawai kowa zai fito neman yarki kawai ki doki ki bashi ba ba kawai kowa zai zo wai saboda arzikin shi ko saboda wai yar ko dola ko iro ko pounds ko menene kawai ki doki ki bashi ba a nan gane ne yana gwada cd yana gwada kudi yana nunawa in ya zo taɗi ya zo zance yana ba da kudi yana show dukan inda wuta kika ga hayaki ki tabbata wuta na karkashin shi idan zaki aurar da yanki ki ba namiji wallahi ki sa imani da tsoron Allah ki sa imani da tsoron Allah ki duba wane ne so yawanci mu matan nan kwaɗayi ke sa muke amincewa ma ki ga baba ma bai yadda ba amma mun san yadda za mu yi mu doki bakin mu mu kallallabe mu gyara abin haba yaron ga ai kaza ai dan gidan wane ne ba shi ba kin san aikin da yi to farko namiji zo neman yar ku aure ita dai soyayya ya sa ko me ke jikin shi na aibi ba ta gani shi sa idan ya zo bayan kun gaisa ki nemi ki gan shi ki mai tambayoyi kai dan wani gida ne ni dan gidan wane ne wani aiki kake yi ina tukin mota ne a ah, ni businessman ne shikenan tsakaninki da shi ya kare yanzu sheki sa takalmi ki yi kokari ki je ki nemi ungu wanda ya ce ya fito shi dan wane ne wallahi tambaya kan aure yana da kyau saboda izan baki tambaya bakin doki da yanki ki ki sa cikin wutan jahannama. nama ko kuma ki ta ki ba da diyanki inda za kashe ta ci zarfinta kin je kin san oh gidan da yace ya fito nan gaskiya ne gidan ya fito iyayen shi wane da wane ne ma sha Allah kin gane shi to amma bari mu duba ko ko a'a zuri'an da ya ce ya fito mai ba iyayen shi da rai ni dan wane ne marigayi kaza oh a kin san inda ya fito su kin san gidan wane ne ai ba umman shi da baban shi kaɗai ne zuri'an ba akwai zuri'an su tayyib ya ce businessman ne sheki bar a binciki miki su wane ne abokan shi ya ce businessman fa na iya wani sa'in fa beni yake zuwa cin maganin kuɗi businessman wani na nan sai da kashin mutane yake yi wani na nan business shi da dare kawai yake yi yana aikin dare ne baki sani ba shi yasa business is business da shi ki nemi ki san wani irin business yake yi yana count ki san in da yake yi bayan kin san businessin da yake yi kin tabbata halalin shi yake aiki da shi businessman ne yana kai sawo shadda daga togo ya kawo ghana yana sawo shadda eh, benin ya kawo ghana yana zuwa dubai yana zuwa china aiki yake yana da shago ko ko bai da shago in ya zo ya sau yana rarrabawa ne aikin shi kenan alas ya kare yadi zai ba shi mata lokacin businessman da ya ce nan kin fahimci business da yake yi amma kawai don kin gan shi da mota mai tsaki mota mai ƙara mota mai kilari ba ki da wani bayani shi kenan ai diyana wani mota fari mai motan zamanin nan diyana ya zo nema aure kina kamfe kina adverts baki san wane ne shi ba baki san aikin da yake yi ba baki san cikin me yake yi ba ke dai kawai kin ga mai mota fari mai sabon mota mota mai swaki mota mai kilari yana buu yana kilari yana gani zuwa gani zuwa makaryaci gani zuwa dan damfara gani zuwa ke dai kawai baki ga komai motan kawai kika gani kin doki diya kin bashi mai yiwuwa ma wani malami ya zo neman ta kin hana to baya ko kin ga abin da ke zuwa maganan gada nake muku jama'a yau abin da yake kasa kenan samari na iya zo ya ga yariya ya aure ta ya cire gashinta hakaifunta ya samu gashinta na al'auranta ya ɗebi wasu don mijinta ne komi ya iya yi ita kuma ta aure namiji yana tusa mata kudi yana tusa mata kudi kuma ya ɗauke ta ya je ya ci maganin kudi da shi lokacin da kudin zai zaunu lokacin fatinta da ya kai na gashi na abubuwanta da ya kai koko ruwan da suka yi tarayya da shi ya tase koko a'a ya share mata she ɗauke je da shi to karshe ɗiyanki za ta haukace na gani da idona lokacin da ta haukace kinkin ya zo ya yar miki lokacin shi arziki ya zauna mai shi je gan wata ya auro ya kawo su a mora arziki da ita lokacin ita me za yi da ita lokacin an ga falare yar shila me za yi da diyanki ko kuma ya aure ta akwai wanda ya auri mace ta ce bai tashi shiga ban gida shen ya je an ce allahu akbar zaman su shekara uku na duka abin da ta gani kenan in ma bai ce zai shiga ban gida ba to ya kamata ya yi sunna da ita dab da kiran sallah dab da kiran sallah kuma yana da ɗaki da ba a taba budewa ba shi kaɗa ke shiga dakin bai taba amince mata ta shiga wannan ɗaki ba da'iman yana shiga ya kulle ya fito ya kulle shafi yana jikin shi ba wai ta yi dabarunta da za ta samu shafin ta ɗauke babu sannan kun san da me yake shiga ban gida in yana cikin eh, bangida yana karanta Kur'ani. wai ita da kanta ta rasa wani aiki yake yi kudi dai akwai tun ta zo tana son shi saboda mata da son duniya wa hayatu duniya illa mata ulguru mata da son duniya tun tana cin duniyan tana jin daɗi yanzu ya ishe ta ta fara suspecting shi yanzu ta zo jikinta na mata kaman wuta in dare yayi gidan ba nata ba ne abubuwa take jin maganganunsu so guda ba ta taɓa fadi ba so guda da abu ya ishe ta kuma bai taɓa sunna da ita ba ita ta share ruwa da shi ya share kuma ya share ba ta ganin abin kuma mm -mm. yasa wai ta sai nakpin nakpin nakpin nakpin nakpin bai taba yadda ya amfani da shi ba yana amfani ne da tissue da abin ya ishe ta aka zo ya mata kamar iskoki za su buge ta aka zo aka yi rukiya aka gane abin da take ciki yanzu yariyan ke koro ma danginta halin da take ciki aduburanta ne bai shiga ko ina in yi magana sai ya ce mata wai Allah ya ce namiji matan shi gonan shi ne yayi ya shiga ko ta ina subhanallah subhanallah subhanallah jama'a mu ji tsoron Allah ki ga kuɗi ya tsone miki ido ki ɗauki ki innocent ki ɗauki ki ba wanda bai canci ki ba shi ba shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zabi idan za mu aurar da 'ya'yanmu mu yi istihara mu yi addu'a na istihara ba mu yin wannan zancen annabi ba shi ba ne mu dai inda mun ga kuɗi dai balle ita uwa in an zo ma za a fita da akwai wanda ta ce masirikinta da zai aure ɗiyan ta ce na baka duk inda kake so ka kai ta ko ina kuke so ku te na baka saboda ana shigo mata da buhun shinkafa da mai saboda Allah ya yi miki ki ɗoki ɗiyanki ki ba ɗan safi yau ba browsing browsing ko browsing ne babu yau maganin kudi ake ci in ke uwa ba ki da rai uwar shi in ba ta da rai ya ci da matan shi zai ci in ba matan shi ya ci da diyan shi nawa aka ci da yara asiri ya tonu nawa aka ci da ƴaƴa asiri ya tonu jama'a mu ji tsoron Allah mu san cewa duk abin da muka yi duniya mun je gaban Allah mu saya mun je mu ba da labari mun saya gaban Allah Allah ya tambaye mu magana Allah ya sai da mu ya tambaye mu labarin ni'iman da ya yi mana me muka yi da shi ilimi da ya bamu me muka yi da shi hankali da ya bamu me muka yi da shi karfi da ya bamu me muka yi da shi duk abin da Allah ya bamu sai ya tambaye mu abin da muka yi da shi kai hikiman da aka baka maganin kudi ka je ka ci da shi karfin nan da Allah ya sa ma jikinka me kai da shi halalinka bai kamace ka ba she ka ci na zufa yau kuma zufan kuma mutum ake ci da shi jama'a mu ji tsoron Allah fa shi sa iyaye iyaye wasu iyaye masu kwaɗai ku sa hankali in ta ɗauki ɗiya ta ba ire-iren waɗannan mutane yariyan koda mai mijin ke mata ba ta isa ta zo ta faɗi ba in za ta faɗi uwan ga ta kallallabe saboda me yana aiko mata buhun shinkafa shuga sikiri nama miliki milo yana bata wani 10 miliyon da ta ɗauki kira eh, baba kana lafiya wallahi eh, ɗiyan yana ke da aure nake son in je eh, to ajiya ba komi an gama da ɗiyanki ake yi kin nemi kin san abin da aikin da yake yi ke da shi ke nan da yanki ta aure businessman jama'a to koya akai duk abin da aka shuka kan karya karya zai kare shi in dai ba halalin shi yake aiki da shi ba in dai lukudi yake ci kika ɗauki ɗiyanki kika bashi karshe da ɗiyanki zai to yanzu abin da ya zo kenan akwai wanda matan shi na da kudi ma in ya ga kaman in bai kashe ta ya finishin ta ba wallahi bai yana kashe ta ne a samu kudi a ci in ya samu kudin kuma ya je ya auro yariya kin ga wani ba wani aiki kika san shi da shi ba amma expenses da me shi ke yi na ya fi karfin abin a kirga yana miki daɗi diyana ta wuri mai kudi musamman muke ba yara karshe bayan ya lalata rayuwar yariya yanzu abin da suke yi amfani suke yi da yaran nan ta bayansu liwa'i suke yi da shi suke yi da yaran matan kesin ga ya zo gabana ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba akwai wanda ta ce malama mijina bai zuwa min inda Allah ya ce ni kuma bushe ban san haramun ba ni zo tunda na hau platform nike jin wazi abin she fara bani tsoro na gaya mai she ce wan manta na gaya mai gaskiya ni dai ban yawa yes ke uwa ta zo ta gaya miki ba ta gaya miki ninga za ta gaya ma ire-ire na shi sa iyaye in namiji ya zo neman yaron ku aure kafin ku ba da auren ku nemi ku san wani sana'a mazan ke yi yanda Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkihul mar'a Ali arba haka ma an iya a auri namiji kan abu hudu amma me ba kudi ba bayan kudi kyau nasaba ya ce da shi annabi ya nemi da in za ka yi aure ka zabi ma'abociyan addini to ko namijin ma ki zabi ma'abocin addini wanda ba zai yadda duk jarabtan da zai zo mai ya dage saya ya kira Allah halalin shi zai ci bai jin kunyan nema amma hakika je kika nemi mai me fast fast kika doki diyanki kika bayar kashe jikokinki za a je a ci maganin kuɗi da su shi sa iyaye mu duba abin da 'ya'yanmu ke kawowa inda yanki ta kawo kake duba da ta dade gida a'a aje komin nisan jifa kasa zai dawo komin wanta gida Allah ya fito mata da rabo kaki sauri kaki garaje wai da ya fito saboda mai kudi ne saboda yana da arziki kina gudu gudu ki doki da yanki ki bayar a'a a'a a'a ba shi bane nemi ki san wane ne nemi ki san wane ne sannan ki doki ki bayar ya bari yau yaran bazawarai sun yi yawa Auren ya na mutuwa mun tashi muna wazin aure muna ginsu mata muna gwada ma mata hakkin mazansu da ke kansu muna gwada ma mata yanda ake zaman aure ashe wasu mazan su ne ibilisai shetanai ka zo ka auri ɗiyan mutum yariya karama ka kai ta gidanka da an ce Allahu Akbar na kiran sallah inda ya ji sifika to ya kamata ya zo ya yi amfani da matan shi ta ce kuma ya fi awa ɗaya in ya kare kuma ya share ruwan ban gani in bai shiga wannan ba to ya je toilet shi yasa shi kullun yana sunna in a Zafar ya shigo la'asar ya shiga toilet wai shekarun da suka yi zama bata san lokacin da aka ce ya rika buta ya saya yi sallah ba ma ya gina masallaci gidan shi kin gani ire-iren wadanga duka ana ce musu wai maluma shi sa bayin Allah muna da abin yi mu kiyaye mutuncin 'ya'yanmu mu mu kiyaye mutuncin mu kan mu bari mu su zamo arha kan mu bar yaran mu su zamo gwanjo wallahi mu kiyaye mutuncinsu yanzu wannan aure an kashe shi ranan da yariyan take walwale abin da take gani kai wai ko itan tana sallah in ya shigo iska tana sallah ya kama swaki ke ne yana kai yana kawowa amma kin gani da ya je gidansu neman ta wadda siffan shi malami ya ce an gan shi kamar malami amma akwai kudin kudi dai akwai shi sa ya je da siffan malami mai kudi ya je da shi gidansu aka doke aka baya to kin ga inda an yi zurfin bincike da an gane shi wane ne abokan shi da ta sani duka da suka yi aure suka ta san abokan duk sun watse mai wai ba ta ga abin da yake sayarwa amma kudi dai ko nawa ka zo nema hannun shi ka samu wanga namijin aure ne wallahi iyaye mu sa hankali in ba ka ba mu da 'ya'yan mun saya kiyama yaran nan na da magana su tambaye mu yaran nan na da magana su tambaye mu sun sai da mu gaban Allah domin hakkin suna na kanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu addu'a na istikhara wanda in namiji ya zo neman ƴaƴanki ko su goma ne ke Allah zai cire mata mijin aurenta mu kiyaye kawunan mu mu kiyaye iyalin mu yanda Allah ya faɗi ya ce ba da uzubillahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ba ke kade ba in ke kin auri babanta mutumin kirki to ki kiyaye hal diyanki kata je ta auri mijin da ba sallah kata je ta auri mijin da ba sallah kata je ta auri mijin da ba ibada kata je ta auri mijin da ba ibada kata je ta auri mijin da bai san cikin abin da yake ba kin gani lokacin karshen 'ya'yanki za su zamo wasu mutane ne halitta daban za su zamo wani halitta ne daban za su zamo wani abu ne daban shi yasa ki kiyaye rayuwar 'ya'yanki ki kare mutuncinsu ki kare mutuncin ɗiyanki ki kare mutuncin ɗiyanki ki kare mutuncinta ki tsare ta da 'ya'yan da ita ma za ta haifa ki kare mutuncinta da 'ya'yan da ita kuma za ta haifa ki nemi ki san mutumin kirki ki ɗauki ɗiyanki ki ba zuri'an kirki ya fito ɗa ne mutumin kirki ne gidansu mutanen kirki ne to shi kenan shi ma yaron kirki ne an tabbatar da addinin shi yana kai ko wurin addini ki binciki don kaki doki da yanki je ki ba wani iri ga haka wanda zai zo yana zagin su abin manzon Allah wanda zai zo ya ce ba hadisi wanda zai zo ya ce a nemi mutumin kirki ki doki da yanki ki bashi ta wurin addini ta wurin mutuntaka sannan ki san kaman kin yi sannan in yarinyar ki kuma ta taso addu'a ki bar addu'an ki karfi ki bar addu'an ki karfi uwa iyaye addu'a kada mu sake 'ya'yanmu kaman raguna mu rinka musu addu'a kaki bari ki zamo iyayen nan da sun riga sun sadakar da rayuwar 'ya'yansu sun ba duniya akwai wadda take cewa ma in kin je in zaki zo da Allah da safe ki sai irin pizan nan ki kawo mini sha ti da shi ai shi da ti akwai daɗi ke baki ki tara kudi ki je ki sai pizza shedi yanki ta je kwanan gida ta so miki pizza kiyama akwai babban magana kiyama akwai babban magana kiyama akwai babban magana iyayen da 'ya'yansu sun yi laifi ba su yadda a fadi iyayen da 'ya'yansu na zuwa kwanan gida suna boye ma babanni iyayen da in maza suka zo neman 'ya'yansu ko da sun san mazan masu aibi ne ba su kiyawa su ke fushi ma in baban zai yi magana ta kallallabe ta kallallabe ta gyaggyara ta gyaggyara har a ɗauki a bayar to mu ji tsoron Allah nan zan saya da zance na ubangijin Allah ya fi mana Allah ya tsare mu Allah ya ba 'ya'yanmu mazan kirki Allah ka ba mu mazan kirki akwai randa kuma za mu yi na mata wannan shine zancenmu na yau na maza masu shiga boka maza masu zuwa beni su ci magani maza masu zuwa inzima su ci magani da, gashin matansu da haikafin matansu da fantin matansu da jinin al'adan matansu da ruwan da matan suke amfani da matansu suke kwashewa suke kai ma bokaye domin su samu daudan duniya ka tara daudan duniya ka te gaban Allah Allah ubangiji ya tambaye ka ranan kiyama kowa ya tsaya gaban Allah an ce maka ikira ka kafa bi nafsika liyawma alayka hasiba ranan ka karanta littafinka kai da kanka zaka saya kan ga Allah zai kulle ne jikinka da hannayenka su za su ta rubutawa ƙananan laifi manyan laifi duka ran da ka doki fantin matanka da gashin kanta da gashin kanta da na jikinta ka kai gidan boka duka ya fito ran da ka bar ɗan cikin matanka ka je ka ci maganin kuɗi da shi tun ba haife shi ba ya mutu aka haifo shi kana awo ba komi kake damu mun yi sabo ka san da zama duka siriya tunu kuma ka sani da za ka yin ga kai kada ne me yasa yau muke jin asiran ku wallahi ku sa hankali duniya ba komai ke ciki ba Allah yana ce mana ilamu annamal hayatu duniya la'ib wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa mal hayatu dunya illa mata'ul guru karshe rayuwar duniya mu san cewa Allah ya ce mana me wai duniyan nan wani abu ne karami Abun da ke ciki ne son kawaici mu yi kudi mu daura zani mai kyau mu sa zinariya mu shiga mota mai kyau a auri mata masu kyau a yi menene a kare shi kenan karshe karshe karshe karshe ka mutu in sufa bai kwashe ka wanga abu ya fita ranka ba karshe mutuwa ya zo ko ya kai kurciya sufa ya iske ka kai dai yawan rai Allah samu 100 years ka zo kana ganin budurin ko kallon su ba kai matanka na halalinka ma ka zo kana gudunta rigan ka ma ka zo kana duban ka ci da riga ma wanka ma ya zamo bala'i baka so saboda me rayuwanka ya kai karshe haka kuma in kurciya ne zaka wuce da shi ranar mutuwanka da za tattaro arzikin duniya a gwada ma ka ce ban su da za tattaro matan duniya a baka ka ce ban su duk wani abin da za a yi ma ka ce ban su domin kaga kaman wannan rana ba shi ke aiki ba ranan daga kai she ubangiji she mala'ikun da za su fi da ranka ta haka mu ji tsoron Allah mu sa hankali mu kiyaye kawunan mu Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara mu kiyaye kawunan mu da iyalin mu daga barin shiga wuta Allah ce wa kudu hannas wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadan la yasuna Allah ma amarahu ma yaf'aluna ma yumaru duwatsu da mutane Allah zai cika wutan jahannama da ita ta haka bayin Allah ina ba ku kashedi da mu kiyaye mu kiyaye mu san cewa shi Allah fa yana nan madakata yana jiran kowa kowa zai zo wani bai azama wani wani bai tsare ma wani wani bai belu wani wani bai bada hankurin wani kowa zai zo ne kowa zai zo ne yau mai mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mur'in minhum yawma idhin sha'anu yuguni Allah ya ce mana cikin Qur'ani sami girma ya ce mana yau yauma yafirru mar'u min akhi ranan mutum namiji ya zo ga ɗan uwan shi yana wane yana nan ga ina wa ummihi ga uwarsa tana ɗana yana amma ba nan ba wa abi ga babansa yana ɗana yana eh baba yau baba ji da kanka nafsi nafsi wa sahibatihi da matansa da matansa za ta gan shi masoyina ya ce ke ita kanki ba ni ita ma ba ta kiran shi ma ni. su duka ba mai kiran wani kowa na shi ya ishe shi kowa kwandon shi ya ishe shi azawa kowa na shi ya ishe shi shi sa musan mun je mu azashi duk abinda muka shuka duniya mun je mu tsaya gaban Allah mun fito da shi ce sa jama'a in za mu bar duniya mu san abin da za mu bari in za mu zauna duniya kuma mu san me za mu tara mu kiyaman mu mu ribanci abubuwa kurciyan ga da Allah ya bamu muke takama muke zuwa Beni muke zuwa Inzima ake zuwa ake cin maganin kudi don duniya wata rana karshen shi ya zo ga da Allah ya bamu muke fuci muke ganin mu ne in ba mu shiga sabon gida ba mun shiga sabon lore me ake yi da mata mu san karshen shi ya zo kuma ba zuwan karshen ba hisabi na gaban Allah mun je mu bayar shi yasa musulmi ka cewa in kana yi ka bari in kuma ka yi zurfi ciki ka yi maza maza ka fita ka yi tuba zuwa ga Allah ba abin da za ka yi ka ce ka zo kofan Allah ka ce astaghfirullahu alladhi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ko astaghfirullah wa atubu ilayka astaghfirullah wa atubu Allah mai karban tuba ne ko menene ka yi wallahi zo ka yi nadama gaban Allah innahu huwal ghafurur rahim shi ne mai karban tuba ne mai tausayi ne mai gafara ne mai kyautayi ne mai rahama ne zo fadan Allah bawan Allah ka taba yi ka je Beni ka je ina ka je sagode ka je ina duk inda ka je ka ci lukudi wallahi ito ba zuwa ga Allah mai yafewa ne inda ba mu laifi ma mu nemi gafara da Allah ya batar da mu ce kaka ce laifi na na da yawa ka mutu da shi a bawan Allah zo fadan Allah ya yafi ma Allah ya yafi muna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith aslih lana shani kullahu wa la takilna ila nafsi tarfata ain bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai huwa as-sami'ul alim a'udhu bi llahi tama min kulli shaytanin wa ama min kulli ainin lama rabbana atina atina fi duniya sana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ina gaida producer na baba ina gaida director ina gaida masoyai ina gaida duniya kowa masu sauraron mu ina fatan Allah ya gama mu jannatul firdaus Allah ka ba mu aljanna Allah ka kama mu da laifi Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka yarda da mu yan uwa da ke kan Facebook abokaina na Facebook ina gaida ku duka ina muku fatan alheri na gan kowa na gaishe ku ina roƙon Allah kan wani bakwaiwar haka kuma muna da lafiya mu zo kuma mu gama abin da muke da shi mu fadi ina godiya da kuke samun lokutan ku kuke bamu kuke sauraron mu Allah ya tattara mu duka ya bamu aljanna iyayen mu Allah jika iyayen mu Allah ji kansu abokan mu yan uwa gaje wata baiwar Allah ta rasu ta bar jinjiri Allah mun roke ka kai musu jin kai Allah ka yafe musu ire-iren mamatan mu duka baki daya Allah ka yafe musu Allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udzu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udzu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiya wal afiyati da'afa da'ima fi dini wad dunya wal akhirah subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wal asr inna lil insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ba subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilayk